Dakta Ustaz, Dakta Ustaz. Ka gane? Ya, ban fahimce ka ba. Ma'ana. Na'am. Wannan duk girman gonan nan da ka gani. Na'am. Mallakin mace. Allah ma. inda karantan yage. Can. Eh, eh. To tun daga nan. Na'am. Har zuwa nan gonar gabas din nan. Na'am. Duk namu ne. Zan zagaya da kai ka je ka zaɓi inda ya yi maka. Ai masallaci? Yanka. masallaci kuma masajid dubai a wata a gina ainihin masallaci da za a yi ibada magana na ta noma ga kayan aiki ka zaɓi wanda ya maka mai kwaliti kyau ka gane sai ka ɗauka sai ka je a nuna maka da abin da kake so ka shuka sai ka shuka ya kan nuna abin da za ka ci ko shekara nawa za ka yi mu ba mu da matsala na'am ai dole Ya mm. <laughs> dole so daɗe <laughs> saboda tunda na zo ainihin za ku kashe ni a maka shiga <laughs> na'am to ya kake so a yi maka a bani ainihin da jaja a sa min wata a gasa min wata a min farfesu wata aikace da Allah daure ki wace ce da jajan ainihin kaza koshashiya kala na'am kazan ma koshashiya na'am mu ringa soya maka kana ci haka ma kuma a kunna min fanka a kan daure in ci to wai da ka tashi tohuwa da me ka zo mana ne na'am na to muku da addu'o'i Allah ya zauna da ka ku lafiya to na'am a da can kai ko a nan kai na'am wai mu muka za ka yi laifin da za a kamo ka ne na'am za ka zo ka ishe mu <laughs> na'am to in abin nan ba zai yi ba magana ta Allah za ka bar gidan don mu mun riga mun yi iya abin da za mu mafi mishkila ka gane eh, mafi mishkila yanzu noman ba za ka yi ba za ka yi rike makamin kai ba makamai ba wannan makamun korar talauci kenan na'am anan kenan eh to na gode har inda za ka je din na mishkila Mafi fi mishkila jajja ko eh, eh eh to za ka koma can eh mafi yaci za ka ci kadai eh da bala'i kake fuka dijjaja kalle shi ya je yanzu haka sata yi aka koro shi amma ya zo ga gona nan ɗauka in noma yadda yake so wai aya Dikeja, dikeja. To, ko a can jinja yake ci gashi nan bushe shi. Ba shi jin shakar mutane, Dr. Ustos. Dr. Ustos.